Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dangin godiya sun tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda da huwa cewa sani da ya dasa al'amura suke gudana cif da cif gota nan gaisuwa su tsara tabbata da salati ga manzon annabi Muhammad sallam da alayansa da sabban su duk suka biyo bayan su da jukutawa godiya ta uku shine yabawa ga kwamititika da suka tsara wannan lacca ta zumunci tsakanin majalisai da suke wannan gunduma tamu ja'in ɗorayi ciranci don ƙara ƙulla zumuntaka da ƙara fuskantar juna da ƙara nuna wa mutane da duniya cewa mu tsintsiya ɗaya ce maɗaurin ki ɗaya sannan na miƙa gaisuwa ga mai masaukin baki malam kabara allah ya kara lafiya allah ya saka musu alkhairi sa'an ga malin anas aminu wanda ya gaba fara gabatar da lacca kusan ma ya faɗi komai gaskiya da abin da za a faɗa sai nake ta kama mutum ni mai zan kama kai bari an yi bari. <laughs> idan ne bari shi kenan ga malin abba shi ma mai hadif allah ya saka musu alkhairi shi ma ya kokari kore da gaske mutu shi yake shi ne ma babban limamin masallacin mu na sabiri sabiri ke ku sabiri kenan ku na umu abdurrahman eh sami ku kwarai daga ciki kullum ba gajiya ba abubuwa Allah saka musu alkhairi ni ma dalibi ne yin kowa a nan kwarai da gaske ni wallahi ko da aka ce kabar bari zan yi koma zauna <laughs> to amma inda zan tuna ta da mu shine idan an ce matashi sanda kake magana matasa shi yasa na ce in sawo kayan matasa na yara dan da za su zan sawo ba hula a mun kwalkwabo kaina yana sheki domin harka ake ta matasa mu kamar wato fami kake mana in kana maganar matasa wallahi alazim fami kake mana domin duk gwagwarmaya da aka ta kafa sunna muna yara ne muna samari ne har aka fara tsaye da mu a gaban kotu shekarar mu 18 20 ya kai mu kotu mun ce sai an yi an ci ba za mu yi ba wannan abin yana bani kai kwarai da gaske a kai mu kotu a kai mu wajen yan sanda a kai mu wajen izuwa a kai mu gaban sarki sai an kai mu gaban alkali an ce ina wanda sai ta rike baki alkali ta ce ah, wanda ai bai faɗan ku ba ai to idan ana magana wato samartaka mu fami ake mana Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin sautu hasabi ke cewa minal mu'minina rijalun a cikin mu'minai akwai wasu mazaji rijalun rujula ba shekaru take kallo ba hali ne da ɗabi'a daga cikin muta wato muminai akwai wasu 'yan gabadai gabadai sadaku ma'ahadullah alai waɗanda suke gasgatawa ko suka gasgatawa Allah alkawarin da suka ɗaukan masa tun a alamu zarri tun a tsatso Allah mun zo duniya fa za mu yi maka da'a za mu yaɗa addini za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza sadaku ma'ahadullah alai sun gaskata wa Allah alkawarin da suka yi masa faminhum daga cikin ire-iren wannan matasa wayannan jarumai wato qada nahbahu daga cikin su akwai wanda ya biya nasa alƙawarin wa minhum daga cikin su akwai man yantazir wanda yake jiran ranar cikawa shi cika sai ce ma badalu tabdila irin wayannan fa bayan Allah ba ta canza alƙawari da suke wa Allah ba ta canzawa tsayuwa suke tsayuwar daka duba li abdin آخذ بعدان فرس إن كانت إساقة كانت إساقة الجنة تتبت قول باوة wanda yake rike da linzamin doke sa in kan bi saka kan in ka ce jagoranci al'umma zai in ka ce kaza in ka ce kaza ya zai matasa matasa abinda ake nufi da wato matashi ma'ana wanda zai shiga aljanna dan ba wanda zai shiga aljanna sai matashi ibna ya hazani sayyida shababi aljanna ya'yan nan na guda biyu in ji manzon sallam Hassan da Hussein su ne shugaban samarin gidan aljanna kowa in dai kai ba matashi bane ba ka shiga aljanna ba me ake nufi ko tsoho ne sai Allah ya sassake ka a maka garan bawul an dawo da kai matashi ta ta shiga aljanna wannan sufa da kake gani ta samartaka idan ce ake so ka dake ta kai nemi kuɗi kai sallah kai ɗa'a kai aƙida a san inda ka sa gaba ka yi karatu ka haddace ka daddake ka kwankwance ka biyayya saboda wannan lokacin idan ka tsaya ka narkar da wannan a banza a banza bazara to me ko za ka tsorar me za ka tsorar yanzu aka biyo aka fice a tafi a haɗa ne ta katanga gumsa mu haye shi sa har yanzu ni ban yadda a ce mun ba matashi ba ne matashi ne na shekara arba'in man Allah yadda to da menene ni wallahi wannan da kake gani ko ka ga jiki da wani a'a ni fa zuciya ta tsaye take tsayuwar nonon mata da abin da ba ake magana matashi in dai an zo magana karatu ku ne a gaba neman kuɗi ku ne a gaba wajen yayya ku ne a gaba gina masallaci ku ne a gaba taimakon iyaye ku ne a gaba taimakon addini ku ne a gaba an an ce ku ne za ku ce can haka ake yi amma abin wato mahaushi abin bacin rai abu mara kyau yau samarinmu gaba ɗaya sun juyar da fuskar su da gabas suna kallon yamma hadisin shaddad ibn aus cikin musulun imam ahmad bin hanbali sanadi sahih hanif sallam yake cewa la hamilan na hadhihi al-umma sanana man kana qablihim al-yahud wan nasara sai ce azwal quzza bil quzza yace wallahi a shararin wannan al'ummar sai sun bi ɗabi'un waɗanda suka zo tun kafin su yahuda nasara sai ce ƙafa da ƙafa sahu da sahu duk abin da suka yi wannan na wato shaddad bin na abu sa'id khudri la suna na manka na qablakum wallahi sai kun bi ɗabi'un waɗanda suka zo tun kafin ku shibran bi shibrin zira'an bi zira' ɗani da ɗani zira'i da zira'i hatta walau dakhalu juhra dabbi la dakhaltum da za a ce sun shiga ramin damo kuma sai kun shiga sai sabai suka ce al-yahudu wa nasara sai ce fa man ya nufin Allah kana nufin yahudu da nasara za su kwaikwaya mutanenmu sai ce to in ba su ba su ake nufi duk abin da ka samu wa'ancan sun yi na ɓatanci na rashin kirki shi abin da samarinmu suke yi a ina ka san kayan shaye-shaye a wajen yahudawa da nasara mu yanzu wani ma an ka gan shi sai sai ka bamci kawai muhammadu ne ko abdullahi dan musulmi bi malam ko mutuwa yayi akan titi billahi azim ba ka mai sallah ba za ka ta uce ne me ka san wa'ancan da shi ka da shaye-shaye da neman mata da rashin mutunci da rashin arziki da rashin girma na gaba da kwace da sata da waye da waye da waye da waye duka abinda samari yau suke sha'awa kenan mutuwa zuciya da rashin abin neman abin kai amma da yake Allah abin tsoro ne Allah ya iya azaba duk saurayin da ta ce rashin mutunci yau na baka fomula ka je ka ajiye ka yi riga daga ranar da ya fara shura cewa an ji shi mai kwacen waya ne ko zalimi ne ko barawo ne ka yi riga daga ranar da ya suna zuwa mutuwa zagaya ya daɗe shekara uku yan tauri da aka yi ba baya da yan daban da sai mutum ya shekara arba'in yana yi kun san sirrin abin da ya sa mutanen baya da aka yi an yi baban yanga an yi naman ɓarya an yi waye an yi waye kaza an yi waye an yi waye an yi waye an yi waye ba irin wanda baya a garin nan ba amma ka same su ba sa shaye-shaye ba sa cin mutuncin mutane sai dai ta ce wuya wuya wuya a dajin falgori ma'ana idan za mu faɗa fito ɗauko makaminka mu tafi daji ne ba magana tsofaffi ba magana mu take yara ba magana kaza ba magana kaza ba magana kaza a yanzu kuwa wani har cikin masallaci zai bai rashin mutunci a garin nan mun ji akwai lokacin gwamnati da aka ce ya sa mutane fetur a masallaci gaba ɗaya sun mutu dama sai sai wuya wuya yanzu in aka nuna maka wata suba ban yanga ah. sai a kuma mai dawa aka nuna maka hoto su wato su cika tashi su waye waye duk tsofaffin yan taurin nan da aka yi a Kano su shafi'u su waye in aka nawa suka ce hotunan malaman addini ne ba sa cin mutuncin mutane ba sa cin mutuncin mutane ba sa kwace ba sa kaza ba sa kaza wannan wani laifuffukan sai yana nan tsakaninsu da mahalicinsu amma kai da kai ba su ci zarafinka ba duk mutumin da ya ɗauki ɗabi'a cin mutuncin mutane na rantse maka da Allah ba zai lastin ba da ranar da mutum ya ce yau ya ɗauki hanyar cin zarafin jama'a ka ba shi ya daɗe shekara uku ai statistic ne lissafi a komo yanzu ana ta yi duk wato daga shekara ishirin zuwa yau ai wani siyasa ne abubuwa suka lalace ai wannan jamhuriyar ce ta dawo wato 99 ne to date abubuwa suka zama haka to daga wancan lokacin zuwa yau kana magana 24 ko 25 a nan ne dai abubuwa suka lalace to an ɗauki biro da takarda an dinga bibiyan masu rashin mutunci sai a gaba ta fi shekara uku suna yin wannan rashin mutunci amma har yanzu za a je a nuna maka dune yana nan a cikin kafin ga a jakara ya shiga kurku ya fi so ɗari amma in ka kalli duna me yasa duna ya karko har yanzu ba a kashe shi ba bai abin nan ba ai ba kwace yake ba baya kaga kaji ko ya shiga ya fito wani ne ce wace wani kwana biyu na ce wallahi Umar zan je ko na je umara ko na je kaza da kaza kuma je yanda zai ga in ya ga babba sai ya cire wula alhaji ina kwana ina gajiya ina kaza kaza kaza kaza to kaga bambancin yan tauri da yan daban da ne yanzu kenan in kuma kare yana nan da ransa in kuma kare dan tarko yana nan da ransa ko mu tasowa muka gan shi a layi amma me yasa har yanzu ya laftin har yanzu ya karko dumfa me yana nan waye waye yana nan waye waye yana nan audin marka yana nan waye yana nan duk suna nan shafi'u bai daɗe da rasuwa ba baban yanga ya fi shekara talatin da ke da rasuwa ya kuma bai dawa bai fi shekara goma da rasuwa ba me yasa wayannan suka dade ba sa cin zarafin jama'a amma yanzu ko a ɗauko mace a dubo mace musulmi ya biyo ta da wuka wai zai karɓi waya ko a kashe mahimmin mutum da a karɓi waya waya banza waya mafi ne za ta yi ta me waya kuma ya ina saurayi so ake saurayi ya kukan kai waya ce Allahu akbar ya je ya tuttuma buhun dawa ya kawo gida ina saurayi babana yana cewa ba abin da zai ci ko gidanmu ba ruwa ko babana ba shi da lafiya ko baba ta ba da lafiya ko ba kudin haya gani mai amfani na dukkan kula da tije ko tsofaffi da suke shan wuya a yanzu ƴaƴan su ne suka yin abin da ya kamata Allah ke cewa kamar sirri shaitan iz qala insan nikfur kamar shaitan ne sanda ya ce wa mutum kai kafirta bijirewa Allah duk abin da aka faɗa kakkabi falamma kafar da ya kafirta fada sai ce ni bari umminka ani ba ni ba ka inni akhafu Allah rabbal alamin ina jin tsoron Allah fa kana huma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa zalika jazaa'u zalimin karshen su mai zamo karshen su sai zama a cikin wuta da shi da shedan da saurayin din su suka shiga cikin nadama duk yaron da ya zo cin wa mutuncin mutane a yanzu ƙarshen lamarinsa nadama ne karshen sasara hasara ne karshen sa taɓewa ne karshen ta Allah zai kawo wanda bi shi ya daba shi mutuncin sa yanke mai hannu da maraina inda za ka ci zarafin jama'a ya kare to Allah marta ta'ala ko saboda rayuwarka ta gobe ko saboda gobanka ka yi mai kyau shi sa a gaban wannan ayat yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lil واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ya kuma su imani ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kowace rai ta tsaya ta duba ta ga me za ta yi don gobanta don tsufanta don in ta rasa ƙarfinta ku ji tsoron Allah lallai Allah mai sarki bai ba ku labari ne dangane da abin da kuke aikatawa ku tsaya ku nutsu ku tsaya ku nutsu sai ce wala kunu kallazina nasu Allah fa ansahum anfusahum alaikum al-fasiqun kar ku zama kamar waɗanda suka mance da Allah sai Allah ya mantar da su kansu da samarin mu suka bar Allah suka bujirewa Allah sai Allah ya mantar da su su abu mai muhimmanci a rayuwarsu sai suka yin karatu sai suka ji bautawa Allah sai suka ji bin iyayensu sai suka ji komai a dama Allah ya iya zaba Bin ranar da ka wayi gari kaga cewa baka zuwa makarantar islamiyya da saurayi mu a samartakan mu haka kai 25 kana sa uniform kana zuwa makarantar islamiyya are maka bulala a zane ka a tankwara ka a yi waye kai biyayya kanka har sai ya koke saboda ɗauko matan malar ruwa kai biyayya kuma a baya a baya nake gaya ma saboda sauran ya riga ya zama nutsatse sai zama kana da aboki ɗan shekara tamanin kai kuma kana da shekara sha biyar ko sha takwas manya suna dawo ku jiki ni din nan ina da aboki malamin ya sani dan shekara 90 da wani abu a lokacin da shekarun su ɗaya da sarki ado a lokacin ke faɗa yakan ce mu in ka zo gidan nan mana sai idu bala Allah ji kansa tsohon kwamishina ne a nan Kano ya ce da ka zo gidan nan kawai a buɗe maka sitin kawai ka shigo kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba gi iya bani ba ba kawai ya gama cewa ɗaliban ilimi ne mutane ne masu tarbiyya sai manya suka jawo mu jikinsu kowa haba haba yake da kai saboda ka kama karatu karatu shine asalin abin da yake zaman maka uwa uba Al'ilmu lilfatar العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان Ya ce ilimi shine yake fara yaƙar saurayi mai girman kai kamar yadda ruwan sama in ya tashi zuwa ta sama yake tubuwa idan da ilimi shi ne zai saita ka suna kiran littafin mu muta'allim wato uban mara uba haka suke kiransa haka a kafin ga ake kiransa uban mara uba in an ce uban mara uba ta'alimu ta'allim ilimi shine uban mara uba uwar mara uba, malamin mara malami wato bulalar wanda ba a yi masa bulala in ka ji ilimi zai ce ah kakkai nan kakkai can kakkai nan kakkai nan yi can bari nan kai kadai mara ilimi ko rashin gaskiya zai a ta yake yi ya san saba wa Allah yake yi bai kyau Allah ka gafarta mu bari an dan taba amma yana sai kana sai dore sai abin nan har sai an kama shi saboda bai saba ba sai ya ce yanzu kai da sanin ka da ilimin za ka yi wannan abin wannan ta da aka yi masa da ilimin ka yanzu kai kamar ka muna ganin ka kamar kaza to gobe zai sake ba amma ko wani ta ah, ai waye ah, to ai wannan ai ba to wannan da ai kadan ma yi. kago ne ci gaba kenan ya ci gaba kenan da ka yi wannan samari babban abin da ya fi kamata lallai ne a yanzu malamin ya faɗi magana a koma makaranta back to school kowa ya koma makaranta makarantar na alƙur'ani hadisin annabi sallam littafi littafin tahzimul akhlaqi duk abubuwa a zo a aqida a je a koya a koma kuma wannan ba da an san ce kusan ba mu yafe ba waɗanda suke ce wato suka zo ko suka ce a rushe tsarin koyon mu malin kaga ahalarin nan fa ahalarin nan fa har yanzu ba a fice shi ba har yanzu karatu bai tsallake ahalari ba fa awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi wa la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yas'al al-ulama wa yaqtadi bil mutabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu an fito wannan karatun ne sai ta yi ina kai mu kakkaka mana ahalari kaji aje shi kai kawo wani adari akwai wato hand out an kawo ta daga saudiya ko an kawo ta daga maroko ko an kawo ta daga wani kaza kaza kaza mala a sa wani halari kaji mu shi muka sani domin mun gano wallahi ba a fice shi ba har yanzu ba a fice halari ba a gyara mana ɗabi'u a koya mana tsarki a ɗauko littafai na tajiyun akhlaq na siyar da shauransu taraju don mutane su ji cewa mutanen kirki ga yadda akai sannan yan uwa musulmi to idan abu ya zama haka me mafita shin malamai ne za su haƙura su biya samarin ko samarin ne za su haƙura su biya malaman ko gwamnati za ta haƙura ta biya mutane ko mutane za su haƙura su biya gwamnati ko masu kuɗi ne za su haƙura su biya talakawa ko talakawa ne za su haƙura su biya abin nan abin da za a yi kowa sai ya sauko duk babba a ciki babba ana kiransa juji babba juji duk shara sai a watsa masa abu na farko malamai ko Allah ya danka wa amanar al'umma a hannunku malamai su za su sako su yi hakuri su shigo da dabaru me za su haɗa su yi kacin ɗan hankalin mutane wani abu sai ka zo akwai yau ka shigo da ɗan wasa-wasa fitihu fitihu wani ɗan dabaru dabaru wani ɗan entertainment wani ɗan kaza da shoransu ba na saban Allah ba wani abu da shoransu na wata 'yan mukafa'a wani abu da shoransu don jawo hankalinsu da yanzu na gaya ma wallahi idan kalli ya rayuwar samarin na rantsi idan Allah ka ce yanzu aka kawo musulunci domin maganar ma akwai samarin da nake gaya ma rabon da ya shiga masallaci Allah ya manta da za ga cewa ai abu kunya ne ma ana sallah mu ya zo abu a sun zuwa wani abu zai iya zuwa ma ana abin da dauko gare wani yana kadawa harkar nan ta DJ ana ba sallah fa suka ce wai shi sallar da shi a cikin ko babu shi musulmi ne ko arne ne ka jan sunansa muhammadu ko abdullahi ko abubakar ma to malamai su za su sauko na farko kenan domin idan aka faɗi matsaloli sai a faɗi hanyar gyara malamai na farko idan suka sauko me za su yi shi ne sai su kalli cewa al'umman nan su tsaya su mata kallo na tsanaki abu na farko al'umman nan yanzu ba ta son wahala ba ta son wahala shi yasa ga ga shi yasa Allah a karar sai fito mu ya kawo muku waya kaga zo waya da google da waya ya nuna cewa wannan zamanin na sauri ne na ci da zuci ne wannan zamani na ci da zuci ne zamani ne na gaggawa ka kula haka ne a kowane fage in ka ɗauko wani wanda bayan fagen nan gaggawa suke idan ka zo neman kuɗi mutane Allah Allah suke ci kuɗi da buhun shinkafa ana bin riba ne a buhun gaba ɗaya yanzu ko kwano bai kwano ake bin riba wani ma gwangwani bai gwangwani yake bin riba masu yadi in ka je wasu a bandir ne suke neman riba ko yanzu yadi yadi zai nemi riba kowa so yake kuɗi yanzu kowa ya so yake sai ya zama malami yanzu kaga gaggawa kawai to tun da haka ne su kuma turawa ta suka fahimci haka wanda a ƙa'ida mu kamata mu fahimci haka to da ya ce ya fuskanci da sauri ake yanzu yana dutsen markaɗe da ake namu na gida da shi ake markaɗe yanzu sai fuskanci mutane sauri suke sai kawo musu dutsen markaɗe ah, sai kawo musu inji sai kawo musu blender sai kawo musu kaza to yanzu mu ma ya kamata har yanzu ba ana na ana cewa tafsirin qur'ani ba za ka iya ba sai ka shekara arba'in ba za ka iya kaza ba sai ka iya mandiki sai ka iya kaza sai ka iya kaza sai ka iya kaza ai malami ai sai kai bauta kai hidima kai kwasar kashin gidan malam yan yanzu ba za su yi ba a yanzu sai an ce in aka gama da kaza sai a shigo eh, ɗan ɗarani sai a shigo ɗan rushudu sai a shigo kaza wannan daban na tsarin buzu kafin ka iya duk abubuwan ka sai sun barbashi wannan ba zai yiwu ba mutane zuciyar su gaggawa take yi to da haka ne malamai sun ce ba zan ce wai hanyar da na koyi karatu dole sai ne wa ɗalibai na haka ba a'a sauƙaƙe musu sauƙaƙe musu kunga ku zo na kama da ya ji daɗi ya fara iyawa zai fi ne za a iya fiƙo haka za a iya ƙur'ani haka za a iya hadisi haka wannan cewa a biyo reras din nan a biyo reras reras reras wa ya ce dole sai an biyo shi wanda ne shi biyo ya da su to shi sa dole yanzu malamai su za su fara sakowa su shigo da abubuwa na tarbiyya a mimbarin su ko mutane yanzu kaga bayan ba sa son wahala a kaga ba sa son wahala suna gaggawa sannan mutanen yanzu ba su da tsoron Allah mai yawa sannan kuma sun yi rashin sa'a da lokaci wanda yake gaggawa ba su da yalwar lokaci da sati kafin ya dawo yanzu kaga Allah har mintocin ya hanka a kansu da mintocin da wani kudura ta sa yanzu ga an ce juma'a ta yi yanzu ga ji to tun da haka ne malamai su za su dawo su tashi kalla al'ummar me ya kamata yanzu mu yi mu sauƙaƙe musu shi sa za ga mutane su mai isra'awi da suka zo suka ce ai za iya hadda qur'ani a shekara ɗaya. wani ne ce a ah, ba mu da muka a shekara arba'in ko shekara shida ko shekara kaza kaza kaza kaza to ai yanzu ka ce wannan shekarun taka da yadda ake a hajjatu a kaza kaza a babbaku a farfaru a zo kaza kaza na tsangaya din nan a je a ci gajala a ci gaza ba zai ba wannan ba za su yadda da wannan tsarin ba ka yadda kai musu na israwi din ka zo tafsirin shi ma zai yi a wata shida a koya musu ai gaggawa din iskancin ma an sauƙaƙe hanyarsa da sai an je sabon gari yanzu kana ɗaki za ka yi gogulin ka ce how to make it kaza kaza how to prepare to kaza how to kaza kaza kaza yanzu google zai ce ga yadda za ka sha biya ga yadda za ka yi kaza ga yadda za ka yi kaza mu ba za mu mu zo mu sako ba masu da wasu za su sako mun shi sa muka ce mu mun sako mun yi tsaron dama mun fuskanci akwai gabobin da wallahi malam sai malamai sun sako su na farko kenan sannan manya na biyu manya iyayenmu ku sauko ku ci gaba da jan yara a baya haka magabatan mu suke yi kaga wani saurayi ya unguwa zai zo mana abokina sai ga ya fara shafa kai wannan asibiti kaga yi maka kyau kuwa kana ta sai za abin nan to ka zo gobe ina kiran ka haka zaka zaka wata sai ka zo zo mu ci abinci wannan ina ne gidan ku zaka zaka to ka zo gobe ina kiran ka a hankali a hankali a hankali a hankali masu kudi sako talakawa suna nan sun kullace ko a rai so suke tunda ba na sun ce kowa a daka kawawa duk wanda kaje ce a daka wawa a dauka ba nasa to abinda za ku kuma ku yi hakuri da wautar talakawa ku zo ku ja su a jiki ku ba su aikin yi ku yi kaza din shugabanni ma su magana cewa ni ne shugaba a aka kankan da kai ka karkan da kai kamar yadda muke gani da da muna firamare za gwamna ya zo a yana ana ɗaɗɗane jikinsa ana waye ana waye haka zalika haka ake yi magana yanzu kowa sai ya zo ne wallahi malam dai ana so a mu'amala na ta gyaru sai kowa ya sauko ya rage farashi a bangaren sa musulmi na suna cinye lokacin kuma kamar repetition nake ina ta maimanci ko na abu babban abin da nake faɗa yan uwa musulmi wannan gabar to suwaye za su sako su samarin aiki mahaukata ne i'm sorry to say ba abin nan ba su ba masu hankali ba ne an kace su sako ba su sako ba to waɗanda su muhimman jagororin su za su sako mu wanda muke da'awa sai mu zo wani wanda ce kai ka gayyato min su muhammadawa amma in dai ka san ba muhammadawa ba ka kawo min kowa na goje iri na za ka kai ma ka ɗan ce kai ƙarya ne fa gaji ka ji ko yanzu ka irin wannan yaran sai. to ka ji an tattara su sai ce a ah, shi ma tsohon hannu ne an gane an gane to da wannan da wannan sai ka shiga masa da wasa sai ka zo abin nan da kaza amma da aka ce kowa ya riƙe wutawai shi kaza wallahi ba zai yiwu ba don ina gaya maka su turawan ai abin da suka yi mana kenan suka yi kokari suka sa shamaki a tsakaninmu ta zartar nisa wai ni kamata zai waka ba komai wani ma addinin kan nan kashi shi aka kaji don kai an ƙi gaishe ka kai gaishe ka din kira su wane zo mana zo mu ci abinci gobe na gayyata muhammadawa amma irin mu ko irin ku nake nema za mu ci abinci in ka san mutum ba jari biyu bane iri kaka kawo shi zai dan dariya gobe ko zai ga kawo ya zo ana abin nan da sauransu ana yi maka ka kana ba su abinci suna ci a gefe guda kana ta tsaya kana karanta su kana kaza wallahi malam ai haka muke idan mun je kamfen ai idan muka je kamfen za a yi siyasa yanzu ka ka duba duk wanda bai kamfen ba ba zai iya gaya maka wannan abin ba dan siyasa ka kula duk bangaren da ya je yaren su yake musu sai kuma su bi shi aka ce mun malam za a yi taron sha'irai sha'irai sun ce za zo wajen honorable za a zo kaza sha'irai za su yi maka kiɗa za su yi maka kaza kana son ƙuri'ar su za ka ce ba kyau haramun ne kaza kaza kai su fita wani ce mana an ce ana ware kuɗin yan wiwi mana an ce akwai taron fagojaye za su zo mana an ce akwai taron iyayen karuwai da su magajiya za su zo wallahi mana haka ake kuma duk inda ka shigo mun shigo aka ce mana malam an yi taron iya karuwai a raina ci to karuwai kuma karuwai za a kawo mana sai na ci to ba komai ai in ba mun shigo ba san abin da ba ana zuwa da sauransu to ko sai ka zo sai ka zo da wasu da gargajiya sai ka kuma ce wallahi kaga ma baya kyamar jama'a mun dauka zai ka kafirta mai ce didan wuta ne ma kaza kaza kaza kaza to a haka ake yi irin yadda 'yan siyasa suke yi su riba ta hankalin mutane haka mai da ya fi kamata yi shi ne gaba ɗayan ƙarshen ta in ebo su ƙuri akwai za su ba shi kai kuma zo ka ce in ka ebo ka tattara su kai su gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan ya mika su aljanna wannan aikin dama da ya kawo mu kenan ai ya kamata idan har ɗan siyasa yake zuwa zai zai ce to dama ka san ya zo wajen goja ya ce wallahi da na ga fuskokin ku kun tuna min aura goji can da yake cewa din nan shar wallahi ba kyau fa ƙarya ne sai ga sun bi shi ya zo wajen ustazai sai ta assalamu alaikum sai musu yaran ya zo wajen yan kasuwa sai ga yana cewa a kasuwar da zamu gina da kaza din da zamu gina sai su yarda da shi to mai da'awa shine auladi wannan idan muka yaka wallahi duk za duk wanda ya bai mana samari Allah ya tsine masa albarka inda bai shirya ba wallahi za mu dawo da kayan wajen mu kuna da ta magana wai wato islah gyara kafar shirin ne ba shi ba ne kawai kafa yan sanda ne amination ne a ta watsa shi a gari da tiyagas ba shi ba ne kowa sai ya wato ya sauke wajibin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yace ku a yakin hudu ku hawo dutsen na ka kusa ko kuma kaza kar kowa la tabrahu amakinakum kowa kar ya bangaren sa kowa a nasa bangaren ya tsaya abin da zai yi wallahi za za a gyara jama'a ni akan kaina yanzu ka ga yanzu wannan firamare aiki da kowa yanzu aka ba shi shine shi a karantarsa matashi makocinsu zai ga kan gare ji kokari ka ja shi bil hikmati wal mau'izati hasana ka jashi shi a jiki da kyautatawa fa bima rahmatu min Allah lil talahu walau kunta faddan ghaliz al qalbi lam faddu min hawlik tabbas Allah ya rahama gare ka saboda haka ne ma ka zama mai samu su. da fada kake musu da hatara su kake da zakin su kake da aibata su kake da sun fice kan maka assalamu alaikum wa rahmatullahi